yaya hanyar da za a bi a raba kafara guda biyu mutum ne yake da kafara biyu a kansa na wannan ciyarwan to da yaya hanyar da za a bi wajen raba ta da da وجاب ce in akharaja ya halatta a sake ba su ta biyu in ya riga ya gama ciyarwa amma ya fara ta farko bai kare ta ba sannan ya zo ce zai ba na biyu wannan bai halatta ba mana bayan wa'annan miskinai guda goma in ta goma ce ya gama ba da su ya abin nan to sai ga ta biyu to yana iya ɗauka ya sake ba su kaga an maimaita wa illa amma in ba a gama ta farkon ba to wannan bai halarta ba kariha wa in ka yamini wa zihari ko da kafara nan ta rantsuwa ce kafara nan ta zihari ce tunda abin da ake magana a nan maimaita miskini a maimaita miskini to wannan ta ɗauro ana iya maimaita to kafara ce daban-daban waye miskini Abdulsalam bai Saidu ka dinga magana Abdul Salam ne ko eh, ina Salmanu Salman da zai zo ba ko dai abin nan yana shiri ne to saboda kana aka ba Abdul Salam a ƙara ba shi ya sake ba shi aka yi can bayan ka duk ne da za ka shafa aljihunta eh, me yake da suna waya ɗan hmm? الجزائريان سلمان إلى أنا الجيوش هذا ونكنا في من عليه كفارة علي وكان سبق أن دفع أسرة عمداد يا رجا يا بعض مودو نبي قوما أشر آه، لأشرة مساكين مثلا لقد بقى كفارا بقى ثم دفع بعد ذلك باين نه يساكي بعد موجب الكفارة الثانية يساكي باسو تقول ده أنا تباع أحد مسكين تقول أنا كفارة كده بندر يزو يساكي باسو لنفس المساكين العشرة الذين دفع لهم موجب الكفارة الأولى وحكم ذلك الجواز بلا إشكال وهذا مراد وهذا مراده بقوله وجاز للثانية إن أخرج وأما لو تأخر دايافا مجنكر دفع الكفارة الأولى بيجمع بعد سفر قنبر بدأ ظن سيتو دامودو كفارة نا أرانتوا سنة ga wani kaffara da zan yi na azumi kaga lokaci guda bai gama wancan ba to kaga wannan bai yi ba amma da za a ce ya gama ba wa mutum goma nan to sannan kuma sai ya sake biyan su da ɗaya kafara to ya yi ودفعها بعد حنصه في الثانية فإنه يكره دفع الثانية لمساكين الكفارة الأولى وذلك حتى لا تختلط عليه النية دون كذا نية تتشافش أين في الكفارتين بند رنقوا وتتم كفارة مسكين يقوم ها؟ ها؟ آه, آه، أيوة تنين شيء ستين ما كفارة قوما أشرة مساكين alwashi ho a dai duhu kafaran me yake da suna ai aski fa No ne wanda aka ce eh, zai ciyar ko iyanka ko i menene eh me e amma mudunare biyu ko sittatu masaki kaga to an an abu ne ya kai hmm? kai ni bai zo mun ba a nemo min dai masu kafara goma wanda aka ba biskidi goma banda na rantsuwa a ziyari an ce maka ba zai ne ba kana faɗin maganan baka san me kake faɗi ba in mu da wani kakula ka ce babu ban sani ba ko ban sani ba inda hari ne a rantsuwa nawa ne rantsuwa ma goma ne ko to wani a shi ne a yi wannan wanda muke magana na rantsuwa ne babu dai mai goma amma sittin sittin akwai mai sittin sittin to dai abin da ake nufi dai kafara ce daban-daban دفع الثانية لمساكين الكفارة الأولى وذلك حتى لا تختلط عليه النية في الكفارتين وهذا مراد المصنف بقوله وإلا إن باقب بعد صوبة أكد أكا كوريها وقول المصنف وإن كفارة وإن كيمين ودهار يقولون هذا بند بند ضربه وأن كم مثالي يا كاونا كمان مثالي لجواب دفع الكفارة الثانية لنفس المساكين الذين دفع لهم موجب الكفارة الأولى سواء اتفقت في الكفارة هذه أو اختلفت كما وانا كذا اختلفت وبالغ هنا إن يكون بالقول بالجواز حتى ولو اختلفت الكفارتان فكان إيداهما كفارة يمين والأخرى كفارة ظهار وكذا نية سدبان دبان دولة أجمع نفرقه سنة أشياء نبيه عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الرهان أما عشرة ثم أراد أن يعيد عليهم يكي سيك على مصر حتى يستكمل أن قال لا حتى يطعم ستين مسكينا إلا إياك